This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu ta intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku halima jimrau daga nan birnin washington dc tare da bella galadanci da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan dare da watan yanzu ma kuna nan lahiya to kamar yadda na yi muku bayani a shirinmu na rana yau za ku bayyana ra'ayoyinku ne akan babban taron da ake yi a nan birnin washington dc akan samar da hanyoyin horhodo da ayyukan girka muhimman abubuwan daɗaɗa rayuwar jama'a a najeriya A ganin ku za a cimma burin da aka sa a gaba? Lambobin namu dai kamar yadda kuka san su su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili bi wato sifili hudu biyar takwas da kuma biyu sifili biyu shida ɗaya sifili biyar biyar ɗaya. Amma kafin nan domin mu yi muku ƙarin haske kafin ku ƙara bayyana ra'ayin naku Za ku ji wasu hirarraki guda biyu da abokan aikinmu wato abokin aikinmu Salihu Garba ya yi mana da gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Umar Tanko Almakura da kuma gwamnan jihar Kano Dr. Rabi Musa Kwankwaso waɗanda dukkan su biyun suna nan birnin Washington DC. Yanzu haka suna halartar shi wannan babban taro. Sannan za ku shakata da wata waƙar mai daji sale amma da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya wata cibiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta ce da 'yan ƙungiyar boko haram da ma'aikatan tsaron najeriya duk suna da haƙƙoƙin jama'a wajen kai musu hare-hare a yau ne cibiyar human rights watch ta fito da wani rahoto da ke cewa ƙungiyar boko haram ɗin ta aikata ayyukan ta'asa na kisan kai da yin lahani akan mutane da yawa waɗanda suka haɗa da ma'aikatan gwamnati kristoci da kuma musulmi masu matsakaicin ra'ayi haka kuma rahoton ya ce su ma ma'aikatan tsaro sun sha kuntatawa mutane sau da yawa ciki har da kisan gilla maras hujja da suka yi wa jama'a yayin da suke yaƙi da 'yan boko haram ɗin rona Pali-Gel, wata masaniya ce kan harkokin ƙasashen afirka ta ce farmakin da ma'aikatan tsaro ke kai akan 'yan boko haram ɗin yana wato yana shafar mutanen da ba ruwansu da shi wannan rigima Pelgal ta ce daga shekarar 2009 zuwa yanzu wannan rikicin na Boko Haram ya ci rayukan mutane sama da 2,800 waɗanda daga cikinsu 300 ma'aikatan tsaro ne suka kashe su. Shugaban ƙasar Masar ya kori babban lauyan gwamnatin shi bayan da wata kotu ta saki wasu magoya bayan tsohon shugaban da aka tambake daga mulki Hosni Mubarak a bisa dalilan wasu munanan hare-hare da suka kai ga masu zanga-zanga a shekarar bara. Gidan talbijin ɗin gwamnati ya ba da sanarwar cewa shugaba Muhammad Morsi ya kori Janar Abdulmajid Mahmud kuma ya naɗa shi a matsayin jakadan ƙasar a hwadar Papa Roma ta Vatican. Sanarwar ta zo ne bayan da 'yan raji suka zargi Mahmud da ba da hujjoji marasa galihu waɗanda kuma suka yi dalilin sakin magoya bayan Mubarak ɗin su 24 sun huskanci tuhumar shirya hare-hare a kan raƙuma ga masu zanga-zanga a juyin juyi halin shekarar bara. To kuna shan labaran duniya ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Firaministan ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce kayan da aka kwace daga wani jirgin sufurin mutane na Siriya waɗanda aka saka shi sauka ƙarfi da yaji a Ankara yana ɗauke ne da kayan yaƙi waɗanda ake nufin kai wa gwamnatin Siriya. Mr. Erdogan ya gaya masu neman labarai wa Alhamis cewa wani kamfani daga ƙasar Rasha ne ya bada waɗannan haramtattun kaya. Amma bai bada ƙarin bayani ba dangane da inda Turkiyyan ta samo wannan bayanin sirri ko kuma wanda ya ba da kayan a rasha a sa'anan da suka wuce ne gwamnatin syria ta ki amincewa kan cewa wato ta ki amincewa da cewa jirgin na ɗauke ne da kayan yaƙi jiragen yaƙin sama na turkiyya sun sa jirgin ya soka ne a yammacin jiya laraba a babban birnin kasar a bisa zargin cewa yana ɗauke ne da makamai daga rasha zuwa gwamnatin shugaba bashar al-assad na syria wani ma'aikacin jirgin ya ce dakarun turkiyya. sun ɗaure hannayensu ne da ankwa kuma sun kwantar da su yayin da suke bincike shi wannan jirgi bayan da turkiya ta kwace kayan da take kira haramtattu ta bar jirgin ya ƙara ce tafiyarsa zuwa siriya siriya dai ta yi suka mai ƙarfi a kan sauko da jirgin da kwace wasu kayan cikinsa yau alhamis a cewarta abinda turkiya ta yi na rashin mutunci ne kuma yana da dangantaka da fashi. Labaran duniya kenan kuka saurara. Gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Umaru Tanko Almakura yana daga cikin gwamnonin Najeriya masu halartar babban taron da ake yi a nan birnin Washington DC akan samar da hanyoyin harhaɗo da ayyukan girka muhimman abubuwan daɗaɗa rayuwar jama'an Najeriya. Abokin aikinmu da ke wakiltar mu a wurin babban taron Salihu Garba ya tattauna da gwamnan wanda ya fara da yin matashiya kamar haka. a yanzu ma akwai waɗansu kamfanoni daga singapore waɗansu kuma daga japan sun zo sun fara aikace-aikace na aikin gona musamman wurin faɗaɗa da gonaki na shinkafa da sauransu a yanzu haka magana ke yara samari da mutane da dama sun samu ayyuka idan muka samu kamfanoni da dama wanda suka zo suna aikace-aikace na gona a kowane shiya na jiha to kaga jama'an jiha za su sami ah, agazawa wurin samun aiki mu nazari mu ga menene ya kamata mu ba matasa da kuma sauran mutane wanda ba su da aiki musamman abin da zai ba su sha'awar yi domin ana ce a ba yara aiki a ba yara aiki mafi yawan mutane suna tsammanin a ɗibi yara ne a kai su gona kuma abubuwan da yara suke tunanin yanzu ya wuce wannan to gwamnatin mu ta zauna ta dubi menene irin ayyuka da yara za su samu kuma su yi sha'awa sosai mun lura za mu dawo da aikin duba gari don mu tsabtace wuri kuma mu ƙara kiwon lafiya na mutanenmu kuma mu ba ma'aikata eh, yara aiki to a takaice wani kake son ka tafi da shi daga wannan taron zuwa gida guzirin da nake so shi ne samu manya-manya 'yan kasuwa wanda suke da kuɗi kuma suke da sha'awa na irin abubuwa da suka zamanto masu muhimmanci a wurin mu kamar maganan gonaki maganan gidaje da hanyoyi da hanyar railway da kayan abannan mun kasar da cinikin solid mineral wato ma'adinai Eh, to wayannan su nake neman wayanda suke da ah, hali da kuma dama su zo mu haɗa gwiwa ah, da dan Allah a cikin shekara da ke zuwa mu ga amfanin wannan zuwa ah, America. gwamnan jihar kano dr rabi'u musa kwankwaso ma yana wannan wurin wannan taro shi ma salihu garba ya tattauna da shi kafin ya amsa tambaya ya fara da yi wa allah godiya kamar haka to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah rahman rahim muna godiya ga allah da ya ba mu dama muka zo wannan muhimmin taro wanda ake yin sa tsakanin najeriya da wannan ƙasa ta amurka kuma wannan taro taro ne wanda yake duba yadda za a sami gine-gine na kwarai mangantattu ga jama'a musamman hanyoyi da gadoji da ruwan sha da asibitoci da sauran gurare wanda suke za su yi amfani wa al'umma muna godiya ga allah musamman mu a jihar kano mun ga amfanin irin wannan gine-gine wanda muka yi a 1999 zuwa 2003 wanda wannan sun taimaka mana kwarai da gaske wajen samun nuna wa al'umma cewar gwamnati ya kamata ta tsaya kan abin da yake ya shafi irin wannan abubuwa muhimmai wanda suka shafi rayuwa to makasudin wannan zuwa shine mu daɗa dubawa mu gani abubuwan da muka yi da waɗanda muke yi da waɗanda za mu yi nan gaba kuma alhamdulillah ga manya-manyan 'yan kasuwa manya da ƙanana wanda suke wannan guri na amurka wanda za su duba ko suke son su duba su gani cewar idan da wasu gurare da za su iya shigowa su taimaka mana eh. to a shirye suke su shigo su taimaka da kuɗaɗe da kuma ma'aikata da injina da dukkan abin da za a yi domin mu haɗu mu yi aiki tare da su Gwamnan jihar Kano kenan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a tattauna wasu da abokin aikin salihu Garba wanda yanzu haka yake wajen babban taron da ake yi a nan. To lambobin namu dai su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas da kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. To amma kahin mu ba ku layi ku shakata da wannan waka ta mai daji sali. ta kai azaba bari in ya bari sai ku bar shi tun da mu magana gaskiya mun yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Assalamu alaikum Malam na jama'ar da ka ji yadda Julie Leathers ta faɗi sunan garinku da ka ci tararta. Wake magana? A Salisu na gadon mai grade daga jama'ar. To ya kamata <laughs> eh, ce kokari su gyara. Ta ce jama'ari, jama'ari. <laughs> To Malam Salisu muna sauraron ka. <laughs> Hello? Kash. Malam Salisu mai biredi na gaidam kana shirin magana amma layi ya tsinke. Idan dai kuna sauraron mu za ku bayyana ra'ayoyinku ne akan babban taron da ake yi a nan birnin Washington DC akan hanyoyin ko kuma samar da hanyoyin to dukkan alamu mun samu kira daga Jos jihar Plateau. Salamu alaikum ake magana. Wa alaikum salam kuna magana ne da Okasha. To, Okasha muna sauraron ka me za ka ce akan wannan babban taro da ake a nan wanda ministoci da gwamnoni da kwamishinoni da dama na Najeriya ke halarta? abin da zan ce shi ne ina buƙatar da su manya-manyan kalamai don samarwa najeriya ci gaba da samawa matasa aikin yi kamar irin Hello? Eh muna sauraron ka Malam Okashi, ai na yi shuru ne ina sauraron ka, to muna ji da, ayyukan yi ga matasa. Musamman mu musamman mu jihar Filato muna da karancin aikin yi, sannan ga gwamna ya rike mana kuɗi ba mu da aikin yi. To mun gode kwarai Malam Okasha da fatan gwamnan jihar Plateau ya saurare ka da kunnuwan basira ga kira daga Kaduna. Salamu alaikum wa Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barkatu wa ke magana. Allah barkatu. Ah masha Allah. Ah, kuna batu da sarkin yaki majalisar nasiya dan kunama Isa mijin yawa Katsina sarkin bakan sarkin kawo daga nan kawo Kaduna North Nigeria kuma da fatan alheri kuma mun ji maudu'in da ta fuskanta. sai mu ce ubangiji Allah ya kiyaye wato in all responsibility way mu abubuwan da muke so game da wannan manya abubuwan da ya kamata su ma kasa ba shi suke akai ba mu tabarbarewan kasan nan akan ainihin abin da mu muke so kasa ta zauna lafiya a samu ainihin kayan sufuri amma ina zo ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa dan ma ban tare numfashin ka ba amma taron nan da ake ana tattaunawa ne akan samar da hanyoyin girka abubuwan daɗaɗa rayuwar jama'a a Najeriya baka ganin sai da jin daɗin rayuwa za a samu zaman lahiya. Eh kwarai da gaske. Oke, to na fahimta. To abubuwan dama da yake mata kenan. Har gwamnati ta kama ta shirin dama ta ɗauki nauyin dama duk wasu responsibility na mutane nata. Saboda ita ce ta mutane kuma mutane ita su na gwamnati. To mun gode kwarai ɗan kunama daga Kaduna yanzu za mu jihar Kano. Salamu alaikum wa ke magana. Amu alaikum salamu. Eh, eh muna. Kina ah, tare da Mustapha daga Burgiyar Kano. Malam Mustapha na Burgiyar rediyon ka na kunne da Allah kashe shi. Hello Malam Mustapha. To ga dukan alamu daga cewa kashe rediyo sai wayan ma gaba ɗaya ta tafi. Idan kuna sauraron mu dai yau kuna bayyana ra'ayoyinku ne akan babban taron da ake yi a nan birnin Washington DC wanda ke samun halartar ministoci da gwamnoni da kuma kwamishinoni daga sassan Najeriya daban-daban. akan neman hanyoyin samar da ko kuma neman hanyoyin girka abubuwan daɗaɗa rayuwa ga jama'an Najeriya. Lambobin namu dai kamar yadda aka saba su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar takwas da kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili To ga dukkan eh. alamu mun samu kira daga babura ko? Eh, da To, salamu alaikum ake magana daga Makanikin wani da Babura. Makanikin Eh. Masha Allah, to Malam Siraja muna sauraron ka. to Allah sa ta da ake nema na ba bane Allah sa wani zai amfane mu ne amin ya Allahu eh Allah sa wani zai amfani kasa zai amfani talaka amin ya Allahu ko ya kawo zaman lafiya a kasar amin ya Allahu malam Siraja makanikin Qur'ani ba yau to mun gode kwarai malam Sirajo makanikin ƙura'ani da wannan ra'ayi naka da fatan abin da ka haɗi ya shiga kunnuwan da suka kamata. To idan kuna biye da mu dai kamar yadda nake ta bayyana muku yau kuna bayyana ra'ayoyinku ne akan babban taron da ake yi a nan birnin Washington DC wanda ke samun halartar gwamnoni da ministoci da kwamishinonin Najeriya daga sassa daban-daban kuma ga duka alamu ga wani kira daga Kaduna. Salamu alaikum. Amma wa alaikum salamu. Wake magana. Yahaya mai mai na Audu Jangon kan hanyar Abuja. To Malam Yahaya muna jin ka me ka ce? E to abin da zan ce da wa'annan mutane idan dai taron nan da gaske ne abin da zai amfani talaka ne to Allah Ubangiji ya taimaka mana. Amin. Allah ya dawo mana da su lafiya. Amin. Yawwa muna fatan in dai abin da zai amfani talaka ne muna maraba da shi. yawwa na gode sashen hausa na boa to mun gode kwarai malam yahaya daga kaduna yanzu ga kira daga nasarawa salamu alaikum wake magana ina magana da adamu mai nasara ne daga nan mararraban gurgu adamu ko ali adamu mai nasara eh adamu mai nasara to mala adamu muna sauraren ka musamman ma da yake gwamnan ku na jihar nasarawa alhaji umaru tanku almakura ya magana me zaka ce eh sai shi na gama sauraro yanzu yawa abin da zan ce addu'a zan yi Allah ya sa wannan taro da suka je yi abubuwan da za su amfane mu talakawan su amin kuna ji na sosai ko muna jin ka eh, sai dai duk da cewa mun jima muna ganin irin wannan kuma abin sai a karshe ya zama gafara sa ba maganin ganin kaho To baka ganin watakila ku ne idan an yi irin waɗannan tarurruka baka ganin ku talakawa ku ne idan suka koma ba kwa matsa musu lallai lallai sai sun cika alkawuran da suka ɗauka da a wuraren irin waɗannan tarurruka. Eh, wannan ma don wannan amma kin san ganin su ma wahala ne wani lokaci ko da ana so a yi musu magana. To ai tun da tsari ne na demokradiyya ku kuka zaɓe su kenan wannan kuri'ar da kuka jefa musu ta ba ku ƙarhi da kuma 'yancin gaya musu abubuwan da kuke so su muku. to haka ne gaskiya zan mu dinga kokari muna tunatar da su din ko Allah zai sa to Allah ubangiji ya sa ai hakan ya zaga kira daga Yola jihar Adamawa salamu alaikum Wa alaikum salam wake magana Muna magana da Aliyu Dahiru to mala Aliyu Dahiru muna sauraron ka to taron ne Allah ya za na alheri ne kuma Allah ya dawo da su lafiya amin ya Allah abin da zan fara kenan To mun gode kwarai Malam Ali Dahiru daga Yola jihar Adamawa. Idan kuna sauraron mu dai kuna bayyana ra'ayoyinku ne akan babban taron da ake yi a nan birnin Washington DC. To ga dukkan alamu ga kira mun samu daga jihar Kogi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Malama kina magana da Malam Ibrahim Jalo na iya angon Halima da na Eh, eh lallai ashe kana da mai babban suna a gidanka muna sauraron ka. <laughs> Wato na yi da nan ma saboda ke saboda ba na bikin kalubalanci wani mutumin sarawa su a <laughs> kan ra'ayinsa dangane da gwamnan su. To, to. Ai da Ali matalakan Najeriya ba shi da katabus. Iya ra'ayin nan kawai da muke samun dama faɗa a gidan rediyo ne iyakacin mu nan ba Baka isa ka kalubalanci wani gwamna ko kansila balle balle abin nan wani abin nan ba saboda ka ni dai a cikin ra'ayin da zan faɗa nawa ne yadda kowa ya fatan alkhairi akan wannan taro da suke gabatarwa ubangiji Allah ya sa ya amfani talakan Najeriya bi ka cin mu dai addu'a kuma ba su da abin da za ka yi wa gwamnatin Najeriya na hoppasa a kanin da sun kai har su mana wani abu da Allah sai dai kawai in Allah ya yayin numfashin da su taimake mu su yi mana amma ba dan dai kan talaka ya yi sai wani ba kai ba. To mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka yanzu ga wani kira ya shigo daga Kaduna. Salamu alaikum. Assalamu uh, alaikum wa rahmatullah. Antina ina miki barka da wannan lokaci. To ni ma ina maka barka duk da ban dai gane mu da mai magana ba. sunana abdullahi musa Sogidi, wanda yake nan baballe na abba plaza a kasuwan barcin kaduna a Najeriya. kuma daga farkon fari zan yi saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi da kuke bamu wannan dama mu tattauna a daidai wannan lokaci. To, muna... Kuma ni wato bayanin da zan yi a dangane da wannan taro shine na farko dai yana za mu yi addu'a akan Allah subhanahu wata'ala ya sa a tattauna alkhairi ga mu talakawan Najeriya. Domin idan dai a tattauna fa a yi waiwaye a gane cewa mu 'yan Najeriya fa akwai talakawa muna nan zirbe tabbas muna kuma neman yaya za a yi rayuwar mu ta ɗaukaka mu ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa. To mun gode kwarai da wannan ra'ayi na Kamala Abdullahi da watan waɗannan ku sun haɗa kunnuwan da ya kamata. Yanzu kuma sai a saurari shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙawancen Japan da Amurka da Jamhuriyar Koriya wani da shi ne na zaman lafiya da ci gaban arziki a yankin Pacific na Asia. kuma wannan kawancen nasu yana nuni abin da zai faru idan kasashen suka fuskanci lumana da zaman lafiya da ba da dama ga al'ummarsu da kuma gina zumunci mai kyau tsakanin makwabtansu a cewar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary rodham clinton a jawabin da ta yi a kwanan nan kafin ganawarta da koichiro gemba ministan harkokin wajen japan da ministan wajen ƙasar korea kim song han a birnin new york japan da jamhuriyar koriya abokan halaƙa amurka ne kuma ƙasashen duka na amfani da ƙa'idojin dimokuraɗiyya bai ɗaya suna kuma da ra'ayoyi da suke iri ɗaya kamar ƙarfafa dimokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin 'yan adam har ila yau da ba da himma wajen lumana da zaman lafiya a kowane yanki da kuma ƙasashen duniya. Amurka na ci gaba da aiki da Japan da Koriya ta kudu akan batutuwan da suka shafi Koriya ta Arewa. Ƙasashenmu guda uku suna da ƙwaƙwaran ra'ayi akan zaman lafiya da kawas da makaman nukiliya a nahiyar kasashen na koriya a cewar sakatariya clinton za mu tattauna wani mataki za mu iya ɗauka don cimma wannan gurin a kan koriya ta arewa kuma amurka ta jaddada haɗin kai da abokan tarayyarta a yankin don haka ita ce hanya mafi kyau da za ta ƙarfafa zaman lafiya da tsaro a kuma guje ma duk wani abin da zai takalo fushin 'yan koriya ta kudu Sauran batutuwan da aka tattauna a taron kasashen uku su ne rikice-rikicen da yankin ke fuskanta. Sakatariya Clinton ta jajjada cewa za a iya samar da zaman lafiya da tsaro a nahiyar Asia idan kasashen za su iya zama na lumana su tattauna da juna. Amurka za ta karfafa amfani da aƙidar diflomasiyya amma ba za ta zama mai shiga tsakaninsa ba. A kan Bama kuma, ƙasashen guda uku suna ba da goyon baya a kan kawo iskar canji a ƙasar, haka kuma a kan sauran harkokin ƙasashen duniya kamar Iran da Syria sun tabbatar da goyon bayansu a kan dabarun diflomasiyya da hurawa Iran wuta da kuma mahimmancin matsawa gwamnatin shugaba Assad lamba yayin da ake ba da goyon baya ga 'yan adawa a Syria. Muhimman abu ne ga Amurka ta ci gaba da haɗa kai da Japan da Koriya ta kudu akan waɗannan batutuwa da kuma wasu al'amura da yawa na yankin da na sauran ƙasashen duniya. Kamar yadda sakatariya Clinton ta jaddada, kowace ƙasa a yankin na da haƙƙi ta yi aiki a kan warware gardaddami a cikin ruwan sanyi ba tare da tashin hankali ba su kuma ƙarfafa tsaro da zaman lafiya. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kayan mu ƙarƙare ga wata muhimmiyar matashiya. Likita, barka dai, yaya aiki? Hmm, Alhaji Abu, aiki kam zai yi kyau. in har iyayen yara suka kawo 'ya'yansu domin a yi musu allurar rigakafi a kan lokaci. Ko? Domin a kare su daga kamuwa da rashin lafiya sakamakon miyagun cututtuka. Misali ma na shan inna. Mun sha jin labarai barkatai game da wannan allurar ta rigakafin shan inna. Duk yaron da ba a yi wa allurar rigakafin ciwon shan inna ba zai iya kamuwa da rashin lafiya har ya kai ga mutuwa ya zama gurguna har abada. sha Allurar rigakafi ce kaɗai tabbatacciyar hanyar samun kariya ga wannan cutar. Anya allurar rigakafin cutar shan inna da suke bayarwa a asibitoci tana da kyau kuwa? Anya ba ta da wani hadari? Kwarai kuwa. Ai allurar da muke amfani da ita duk shekaru iri ɗaya ce ko da kasar Sin ko Najeriya. To likita na gode. Ni ban san abin da yasa nake sauraron jita-jita ba. Gobe ni da Larai za mu kai yaran mu a yi mashi allurar rigakafin. Shan inna mummuna cuta ce wadda ke hallaka yara ko kuma gurguntar da su har abada. Domin haka ku kai yaran ku wajen allurar rigakafi sau biyar a shekarunsu na farko domin kare su daga wannan cuta da ma sauran cututtukan yara. Yanzu kuma ga Bello Galadanci da takaitattun labaran duniya. To Halima mun ka gaya wa masu sauraro cewa wata cibiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta ce da 'yan ƙungiyar Boko Haram da ma'aikatan tsaron Najeriya duk suna taka haƙoƙin jama'a wajen kai musu har-hare. sannan kuma mun kawo wa masu sauraro cewa shugaban ƙasar masar ya kori babban lauyan gwamnatin shi bayan da wata kotu ta saki wasu magoya bayan tsohon shugaba da aka tambake Hosni Mubarak a bisa dalilan wasu munanan hare-hare da suka kai ga masu zanga-zanga a shekarar bara. Sannan kuma, Prime Minister ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce kayan da aka kwace daga wani jirgin sufurin mutane na Siriya waɗanda aka wato wanda aka sa shi saukar karfi da yaji a Ankara na ɗauke ne da kayan yaƙi waɗanda ake nufin kaiwa gwamnatin Siriya. A ƙarshe kuma, jami'ai a pakistan sun ce wani jirgin yakin amurka mara matuki a ciki ya harbi kuma ya kashe akalla mutane guda goma sha shida waɗanda ake zargin sojojin sa kai ne a gabas maso yammacin ƙasar kusa da bakin gabar iyakan afghanistan To baki ɗaya iyakacin shirin namu na wannan lokaci kenan sai kuma gobe da sahi idan Allah Ubangiji ya gwada mana ku sake jimu da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin lahiya uwar jiki wanda Jummai Ali take gabatarwa tare da Dr. Muhammad Ladan. Ga mai sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa nan ga masu sauraron mu irin su Alhaji Sahabi Jihadi a ƙasar Kamaru da watan yana nan lami lahiya tare da iyalan shi. yanzu a madadin bello galadanci wanda muka gabatar muku da shirye-shiryen tare da maryam dauda wadda ta taimaka mana da daukar waya da jule leathers gresham wadda ta hada mana sauti da injiniyar mu wato tian wan ni ce taku halima jimrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya sai gobe idan allah ya kai mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.